barkan mu da haduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha bakwai ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta dubu da da da dari hudu ashirin bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da 2006 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihi wannan kuma shi ne darasinmu na casa'in da daya. darasin da ya gabata ƙarshen abin da muka karanta shine babul istikharati wal mushawarati yau kuma za mu tashi babu istihbabi zahabi ila al'idi wa iyadati al-marid wal hajj wal ghazwi wal jinazati wa nahwiha min tariqin والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة باب استحباب الذهاب إلى العيد باب ديكي مغنى دنغنى لمستحب تفيا إيدي وعيادة المريض da mustahabbancin zuwa gaida mara lafiya wal hajji da tafiya aikin hajji wato shiga maka ko shiga mina ko shiga arfa wal da fita ta yaƙi fita daga gari za ka yaƙi wal jinazati da fita bayan gari don zuwa binne gawa wa na nahawiha da makamantansu min tariqin ta wata hanya war ruju'i min tariqin akhar da dawowa ta wata hanyar ta daban wato mustahabbi ne lokacin da zaka fita ɗaya daga cikin ababen da aka lissafta shine zaka je idi ka je gaida mara lafiya zaka je aikin haji fita ta yaƙi zuwa binne gawa idan mutum ya fita ta wata hanya to in zai dawo gida sai ya dawo ta wata hanyar ta daban hakan mustahabbi ne saboda mai litaksiri mawazi mawadi'il ibada dan yawaita wuraren ibada don akan hanyar ka ta tafiya ibada zaka akan hanyar ka ta dawowa ka dawo daga ibada to ya kamata wuraren da ka bi wajen tafiya su saba wuraren da ka bi wajen dawowa don kowane titi ya samu rabansa na bayyanar da ibada a kansa mustahabi ne yin hakan ba wai dole ba an jabirin radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo hadisi daga jabir dan abdullahi Allah shi kare yadda a gare shi yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance idza kana yawmu idin idan ranar idi ta zo khalafa tariqa sai ya saba wa hanya ma'ana sai ya dawo ta hanyar da ba ita ya bi ba wajen tafiya idi ne khalafa tariƙa da lokacin da zai fita ya bi wannan titi lokacin dawowa sai kuma sai dawo ta wani titin na daban wannan hadisi da wahul bukari imam bukari ya rawaito shi qawluhu khalafa tariƙa fadar na cewa khalafa tariƙa yakan saba hanya mai wannan ke nufi ya'ni zahaba fi tariqin wa raja'a fi akhar yana nufin wajen fita sai ya tafi ta wata hanyar wajen dawowa sai ya dawo ta wata hanyar ta daban ba wadda ya fita akan ta ba to kaga wannan hadisi ya zama nassi dangane da saba hanya a ranar idi ba bambanci tsakanin idin karamar sallah da kuma idi na babbar sallah in dai ranar idi ce haka manzon Allah yake yi kuma haka yi mustahabbantar ayi wa ابن bin umara radiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس حديث دقاء عبد الله بن عمر الله شكال الداء قريس الشيدة ما هيفنسا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lalle manzon Allah sai da mun tabbata gare shi kana yakhruju min tariqi shajara ya kasance yakan fita ta hanyar da ake kira tariqu shajara idan zai bar Madina in zai fita daga Madina tafiyar zuwa yaki tafiyar zuwa aikin haji tafiyar zuwa umara yakan fita min tsariƙi shajara wa yadkhulu in ya zo shigowa madina kuma sai ya shigo min tariqil mu'arras ta wani titi da ake kira tariqul mu'arras akwai wani wuri ne wanda zango ne daga cikin zanguna na matafiya a da suke yada zango a wajen su kwana to sai ya shahara to titin da ke bi ya je wajen sai a ce masa tariqul mu'arras kamar yanzu ka nan wurin ka ce idan zai tafi wuri kaza ya bi ta titin kura wajen dawowa ya bi wata titin gwarzo ai kaga titin ba a gwarzon ya tsaya ba amma yakan bi ta gwarzon ya wuce ai kaga titin ba a kura ya tsaya ba amma yakan bi ta kura ya wuce to kamar haka ne tariqul shajara tariqul mu'arraf sanannen hanyoyi ne na zuwa makka a wancan lokaci to kaga wannan shi ma wato karkashin sa za a fahimci cewa idan annabi zai fita daga gari wato zuwa wani wuri to yakan bi ta wani titin wajen dawowa ya dawo ta wani titin na daban wa idza dakhala makkata idan yayi nufin shiga makka kuwa dakhala min as-saniyati al-ulya yakan shiga makka ta tudunta wa yakhruju min as-saniyati as-sufla yakan fito daga makka ta gangaranta a wancan lokaci garin makka na tsakiyar wani tudu da gangare sanannu tun da garin baya da fadi to idan zaka shigo idan manzo Allah zai shiga garin sai ya shiga ta as saniyya tudu sai da lokacin nan sai sai ya shiga makka yana mai yin gangara idan ko ya tashi fita daga makka sai ya fita ta gangara din sai kuma ya zagayo ya biyo wata hanyar ta daban dan fita daga makka to a nan gurin dangane da ranar idi mun samu hadisi ne hadisin wa eh hadisin Jabir dan Abdullahi ya nuna idan annabi zai tafi idi yakan dawo yakan fita ta wata hanya ya dawo ta wata hanyar ta daban sawan idin karamar sallah ko babbar sallah sannan kuma hadisin abdullahi da umar shi kuma ya nuna mana idan annabi zai fita tafiya ta barin gari an gane ko yakan fita daga madina ta wata hanyar ya dawo ta wata hanyar ta daban haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke yi to kun ga anan gurin wajen fita sawa'un fita ta tafiya aikin haji ce ko tafiya aikin umara ko fita dan jihadi duk dai abin da yake yi kenan ina fata an fahimta amma aljinaza fita dan jana'iza dan zuwa abin ne gawa shin ya shiga cikin wannan hadisi na abdullahi dan umar bisa ga nassi ko kuma an riskar da shi ne ta fuskar kiyasi abin da zamu gani a fili kiyasi ne da haka yanzu dai muna da nassi dangane da me ababai guda biyu abu na farko shine me idi zuwa ko dawowa daga idi a saba hanya abu na biyu ita ce fita ta barin gari sawa'un mutum ya tafi ne da niyyar aikin haji da niyyar aikin umara jihadi zashi kasuwanci zashi ka fita Kano ta wani ta wata hanya to sai ka dawo ta wata hanya ta daban wannan in ka samu dama mustahabbi ne yin haka amma fita zuwa wajen gawa ka fita ta hanyar ka dawo ta wata hanyar ta daban to wannan ba nassi ne karara ya nuna haka ba amma ya fahimta haka ne karkashin nassi sai ga cewa tun da waɗancan dukkanin su sunan su fita to haka fita ma zuwa abin nigawa ita ma sunan ta fita kenan to amma wannan akan yi wannan izina ne idan ya zanto fita zuwa abin ne gawa an saba a garin da makabartarsa tana bayan gari to idan makabartu sun riga sun zama tsakiyar gari fa to kaga wannan ba za a riskar da shi da fita ta tafiya ba sannan ko da makabarta tana bayan gari wato ba ceniya mai yawa ta dab da dab da juna tsakanin fita zuwa makabarta ka je ka binne gawa ka dawo da kuma fita zuwa wani gari balagoro ko dan kasuwanci ko dan doma mara lafiya ko dan sada zumunci ko dan aikin haji ko dan umara ko dan jihadi dan kowa san wancan wata fita ce wadda ba tsammanin ka bane ka dawo nan da minti goma ko nan da minti talatin ko nan da minti ashirin kila za ka yi kwanaki kila za ka yi watanni to irin wannan ka ga daban da wannan wadda yanzu yanzu dab da dab za ka je da an binne gawa kuma ka dawo ina fata an fahimta don haka a nan gurin waɗansu malamai suka ce ya kamata mu taƙaita akan abin da nassi ya nuna ƙarara mu mustahabbantar da fita ta wata hanya dawowa ta wata hanya ta daban dangane da abin da nassi ya zo karara a kansa waɗansu malamai kuma suka ce a'a mu nemi abin da koyaya aka samu kamanceceniya in dai shi ma ya karɓi sunan ibada sai mu riskar da shi da wannan to malaman da suke da wannan ra'ayi na biyu shi yasa suke cewa irin yadda mustahabbi ne ka fita idi ta wata hanya ka dawo ta wata hanya ta daban to haka inda sallar juma'a zaka sai ka fita ta wata hanya ka dawo ta wata hanya ta daban waɗansu ma suka ce kai ko da daga gidanka zaka je masallacin unguwarku kamsu salawati in ka je ta wata hanyar sai ka dawo ta wata hanyar ta daban suka ce domin da sallar idi da sallar juma'a da sallar ta kamsu salawati dukkanin su ibadat ne fa hunaka tashabuhun min haythu kaunuha ibada akwai kamanceceniya da juna ta kasancewarsu dukkanin su ibadoji ne to da haka kenan yadda a idi zaka canza hanya haka a juma'a ma zaka canza hanya haka in zaka fita daga gida don ka je wato ainihin um, ka ka yi sallah ta kamsu salawat cikin jam'i to ita ma wajen dawowa za ka canza hanya waɗansu ma suka ce kai kowace ibada kamar ka fita daga gida za ka je ziyara to zaka dawo ta wata hanyar ta daban inda ya ziyara ce irin wannan ta girmama wani mutum da yake da daraja saboda darajarsa ko don saboda wajabcin wani abu na haƙƙi da Allah ya ɗora a kanka garin ku da mahaifinka sai ka fita daga gida dan ka je gidansa ka je ka ga yadda shi ka dawo gidanka to ta hanyar da ka fita sai ka dawo ta hanyar ta daban sai ka fita ka ga yadda wani malaminka ko wani shugabanka to ta hanyar da ka bi ta hanyar fita sai kuma ka canja wata hanya ta daban wajen dawowa domin su fice-fice ne waɗanda suke na ibada ka fita dan ibada nan ma ka fita dan ibada da haka sun yi kama da juna to tsakanin waɗanda suka ce don mu ga mai fita ta ibada mu canza hanya wajen tafiya daban da ta dawowa da waɗanda suka ce mu taƙaita inda nafsi ce mu taƙaita wanne ne ya fi ku ka babu abin da nafsi ce shi ne domin annabi sallallahu alaihi ya fita masallacin juma'a so nawa <laughs> a rayuwarsa ta Madina tun da aka shar'anta juma'a har zuwa lokacin da ya bar duniya shekaru takwas ya yana sallar juma'a to amma ba a taba ganin ya ɗauki mataki na canja hanyar zuwa ta sha bamban da ta dawowa ba irin yadda ya idi. da yi ko da an ruwaito sannan ya fita ya je ya dubo marasa lafiya ya fita ya kai ziyara ga waɗansu ya yi kaza ya yi kaza ba a taɓa ganin ya canza hanya ko ya ce a canza hanya ba irin yadda yi a idi kun ga kenan ba za mu riskar da komai da komai ba cikin nan sai abin da nasi ya dakatar dan babi ne na ibada wanda baya karban kiyasi ibada babu kiyasi a ciki sai an samu nasi ina nufin wajen tabbatuwar ibada ba za a tabbatar da ibada ba ta fuskar me kiyasi dole sai ta fuskar nasi wannan shine abin da ya kamata mu fahimta da haka anan wurin cikin abin da malam nawawi ya lissafa istihbab az-zahabi ila al-eid kaga wannan nasi ne wa iyadat al-maridi wannan nasi ne ko qiyasi qiyasi wal hajj wal ghazwi wannan menene a'a nasi ne domin kana kharju min tariqi shajara wa yadkhulu min tariqi al-mu'arrad wannan ko fita ta aikin haji in ta barin gari kaga ta juma'a cikin gari ne ta aikin haji fa ta barin gari ne haka jihadi ma barin gari ne haka in kasuwanci ka da menene barin gari ne wannan kaga shi ma nassi ne to amma ta zuwa a je a kai gawa a dawo wal jinazati wannan nassi ne ko kiyasi kiyasi ne haka da yazo ce wa nahawiha dukan wannan menene kiyasi ne kenan ba nassi bane mutun daga abin da nassi yazo a kan na ji mun gama da wannan baka fahimci abin da na faɗa wa tun da zuke na ce manzan Allah ya yi shekara takwas yana juma'a ba a taɓa ganin ya canja hanya ba kuma bai ce wani ya canja ba ko ka taɓa gani to ka gani har yi shekara takwas yana juma'a ba a ga ya canja hanya ba ba wanda ya rubuto cikin sahabbai da suka rayu da shi da ya canja kuma da sun yi mai tunda akwai abin da bai kai wannan muhimmanci ba masu ruwaito akwai abin da baya da alaka ma da ayi koyi da shi sun ruwaito daidai da motsin asuwaki karan asuwaki a bakin manzan Allah sai da suka ruwaito to ta aka idan ka zo yin aswaki sai ka kwaikwayi karar irin nashi ai baka ji sautin ba amma duk sun rawaito to da ya canja a zuwa juma'a shekara ta yana juma'a da ya canja hanyar zuwa ta kawo banda ta dawowa da an gano to ka gani tunda ba ai ba kuma sai ka ba shi sunan idi ka ce tunda shi ma idi ne tambaya ta kake ko kuma bayani kake daga at-ta'aris aka same shi at-ta'aris shine yin barci a karshen dare matafiya suka yi barci a ƙarshen dare don su tashi kuma da sassafe sai abu guda biyu ya rage abu guda biyun da ya rage na farko me ake nufi da canza hanya ina fata mun fahimta na biyu me hikimar da ke cikin canza hanya an sa tambayar farko me ake nufi da canza hanya kowa ya san cewa in yanzu daga nan gudun zaka fita ka bi ta nan titin kai nan yamma ka fita cikin daula hotel kai da kake nan ungogoro da Kano wajen dawowa kuma sai ka zagayo ta nan wajen NTA ka shigo ta daga gabaci kowa ya san kayi mai ka canja hanya to haka waɗansu malamai suka fassara canja hanya ɗin abin da kowa shi zai iya fahimta duk wanda zai fita daga Kano ta kofar Nasarawa ya tashi shigowa kuma ya shigo ta kofar dan Agundi yi mai ya canza hanya duk wanda zai fita ta kofar mata ya shigo ta kofar wani bai yi mai ya canza hanya wannan shine abin da galibin malamai suka faɗa waɗansu suka ce a'a abin da ake nufi da canza hanya ba lallai sai ya kai wannan ba wannan din ba canza hanya ne amma ba lallai sai shi kaɗai ba dukkan mutumin da yanzu ya fita daga nan masallacin ya kama titunan na ungwagwara da ya yamma har zuwa bakin daula lokacin da ya fita sai yake bin gefen daman titin da ya je dawowa sai biyo kuma ɗaya damar ta can sunan shi ya canza hanya dan inda ya taka da zuba ne ya taka yanzu dake <laughs> kenan irin manyan titunan nan na zamani wanda aka raba su tsakiyar su yanzu ka bi titin Zare Road kaga express ne an raba shi tsakiyar shi da wani katon zumunci lokacin da ka bi sanan gurin kuma ka ji dawowa ka dawo ta tsaye gefa sunan shi kai me ka canja hanya asko da zuwa da suka ce waɗansu sun faɗa haka amma galibi sun fi yadda da fasarar farko suka ce hakikanin gaskiya abinda ake nufi da canja hanya yanzu ka bo ta hanya ka ga waɗansu gidaje ka ga waɗansu mutane irin waɗanda ba su ka gani ba lokacin dawowa ga ko wannan baya tabbatuwa sai in kai mai sai in ka canza hanya a misalin farko da muka bayar ba a misali na biyu ba wannan shine hakikanin canza hanya to me ake nufi da sannan me hikimar canza hanya manzo Allah dai bai bayani karara ba ta bayyana cewa ga dalilin da yasa ya canza hanya waɗansu malamai suka ce domin ka samu wuraren da za su yi maka shaida da yawa domin duk inda kai ibada zai zama maka shaida a ranar tashin kiyama ka bi ta nan wajen tafiya kasar wajen za ta bada shaida ta nan ka bi lokacin da ka ibada ka bi ta can wajen dawowa kasar wajen za ta bada shaida a cewa ta nan ka bi wajen dawowa daga ibada haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai kuma suka kawo wani dalilin da ban suka ce a'a hikimar wannan shine li izhari hazihi shari'a hazihi sha'ira dan bayyana sha'irar musulunci ya zanto kowane titi a rannan a gari ya samu kasansa na dandazon masoya Allah na taron masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan hakan ya bakantawa kafirai rai dan hakan ya bakantawa munafikai rai duk inda suka duba sai suka taron bayan Allah za su ko sun dawo daga ibada amma in titi ɗaya kawai aka wajen tafiya titi ɗaya wajen dawowa to ba za a bayyana wannan karfin musulunci din ba da sha'ira yadda take ina da wannan hikimar ta biyu tana da ƙarfi waɗansu malaman suka ce ko mun yadda cewa akwai waɗantan ababen guda biyu mu abin da muka fi damuwa da shi annabi yayi ko bai yi ba yayi mu yi kawai at-ta'assi wal iktida tunda Allah ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kai lokacin da kake kana jin shi'urin koyi nake da annabi wannan ya ishe ka gurin zuwa tashin kiyama <laughs> ina ba ta an fahimta wannan ya ishe ka guzuri na tashin kiyama ka ji cewa iktida kake koyi kake da annabi sallallahu alaihi wa alihi babu istihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babi takrib babin da yake magana akan gabatar da dama cikin dukkan abin da yake a bangare ne na karrama abu da mutunta abu da abin da za a mutunta shi to ana gabatar da dama ne ba hagu ba kal wudu'i kaman alwala wal ghusli da wanka wat tayammumi da kuma taimama bari mu bi su ɗai ɗai alwudu alwala za ka gabatar da dama haka al-ghusli wanka zaka gabatar da dama haka at-tayammumi taimama ita ma zaka gabatar da dama kafin hagu haka ne ko ba haka wani kun sallama da ribin sirri haka ne ko ba haka dole akwai bayani gabban alwala akwai gabobin da suke daidai ne kamar fuska gaba sai guda daya abu Ko wani dan adam fuska ɗaya gare shi ko akwai ta biyu kamar kai da ake shafarsa kai ɗin shi ma dai guda ɗaya ne ko kuwar kai ko akwai wanda yake da guda biyu kaga akwai yan ɗaya ɗai akwai kuma gaban da suke biyu ne amma kuma gairu ghairu zai ne ba a rabe su ba ɗaya ya shan ɗaya ya shan ina fata mun fahimta kamar kunnuwa duk da guda biyu ne amma ba wai a ware suke ba irin yadda hannaye suke a ware don gaba ɗaya kai ya ɗauke su to akwai gaban da suke kuma guda biyu ne amma ɗaya yayi nan ɗaya yayi nan duk gabar da take guda ɗaya ce ba maganar sai ka fara ta daga ɓangaren dama ko ɓangaren hagu kai tsaye za ka fara ta ne gaba ɗayanta yanzu idan ka zo alwala ka ɗebi ruwa a hannunka za ka wanke fuskarka gaba ɗaya za ka haɗe fuskar haka kamar ruwan a fuskar gaba ɗaya inda hannu biyu ka ɗebi ruwan kai haka ka hada fuskar ka haka kaga wannan hannun na tafar bangaren dama wannan na tafar bangaren hagu lokaci guda yayi ba cewa sai ka fara tsagen dama sannan ina tsagen hagu tun da gabar guda ɗaya lokacin da ka ka jika hannayenka da ruwa ka ba ɗaya zaka ɗaura hannayen daga nan goshinka ko zankonka ka yi baya da su sai sun kai ƙeya sannan kuma ka dawo da su zuwa ga goshinka ka ganin gurin ma baka cewa ka fara daga dama sannan hagu tun da gabar guda ɗaya kaga da yace kalwudu kawai yayi shiru a shi abin yana buƙatar bayani shi yasa nace kun sallama kuka ce kun sallama amma yanzu ya bayyana cewa ba mu sallama gaba da ke sannan idan gabbai guda biyu ne waɗanda ba a ware su da juna ba kamar kunnuwa wajen shafar su ai kaga gaba ɗaya kake shafar su ba wai sai ka fara na dama sannan na hagu ba don lokaci guda wato ainihin ruwan da ka shafa kanka da shi da shi ne kuma za ka shafi kunnuwanka manuniyar dan yatsan dama zaka sa a cikin kofar kunnen dama manuniyar dan yatsan hagu a cikin kofar kunnen hagu babban dan yatsan kuma ya faro daga bayan kunnen daga ƙasa ya yo gabe ya shafo bayansa kuma har zuwa nan daga sama kaga lokaci guda ka shafe su sai fa in mutumin da yake da larura mai hannu ɗaya kaga shi ba zai iya shafar guda biyun lokaci guda ba to sai ya fara da dama sannan ya je hagu ba fara daga hagu zuwa dama amma mutumin da yake da hannaye gaba ɗaya kaga lokaci guda zai musu saboda me a haɗa suke wato ainihin da juna to amma abin da yake a warafa kamar hannun dama da bai yake da hannun hagu kafar dama da bai yake da kafar hagu game da kafa lalle ka sai ka fara wanke ta dama sannan ka je ta ina ta hagu game da hannu fa shi ma haka ne eh a'a eh idan wanke hannu ne zuwa gwiwa sai ka fara wanke hannun dama sannan hannun hagu a'a idan wanke hannu ne zuwa wuyan hannu tafukan hannu su wannan ba a ware a fara na dama daban a fara na hagu gaba ɗaya ake takuɗa su a cikin alwala dan ne nassan hadisin Usman dan Affan da Umran ya ruwaito daga wajensa Usman dan Affan ya zo ya alwala a gaban mutane ga ya ɗebi ruwa ya kan fita ruwa a hannunsa ya zuba a tafukan hannunsa guda biyu yana murtsuka su haka lokaci guda wanke hannun fari ke ya sake ɗebowa ya sake murtsuka su gaba ɗaya lokaci guda ba tare da ware na dama sau uku sannan na hagu sau uku ba wannan ya saba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka annabi ya lola ba annabi na wanke su ne a haɗe da juna su su biyu ina fata an fahimta to kaga amma idan aka zo wanke hannu zuwa gora hannu wannan sai ka fara da dama sannan ka ji hagu ina jin mun fahimci wannan wal gusli haka dangane da wanka to a wanka din nan ba shi ma na bukatan karin bayani idan anan wankan mutum zai yi alwala to kaga ai zai yi alwala ne kamar yadda take ta wajen wanka wannan abin da muka faɗa a wajen alwala ba sai mun maimaita shi a nan gurin ba a wajen wanka ba sannan kuma mutum zai wanke kai shi gaba ɗaya bayan ya yi alwala kaga kai ma ai gaba ɗaya ne ba a cewa ya fara da tsagen dama sannan tsagen hagu idan ya ɗebo ruwa cikin tafin hannunsa guda zai zuba ne a kan sai ya multsaka ta ko ina ya tabbatar gindin kowane gashi ya samu ruwa ɗaya kenan ya sake ɗebowa cikin tafin hannu ɗaya ya zuba a kan ya multsaka ya multsaka ya tabbatar ko ina ya shiga biyu kenan ya ɗebo na uku ya haka ya yi guda uku kenan kaga shi ma nan ba maganin tsagen dama ban sannan na hagu amma lokacin da zai jika sauran jikinsa to a nan ne zai raba jikinsa bangaren dama ya fara wankewa sannan bangaren hagu ina fata an fahimta to kaga a cikin wanka din kenan yana nufin wannan wurin wata yammami da taimama to kaga anan shine abinda mu sallama gaba daya don taimama idan za ka yi ta bisa ga yadda hadisin manzon Allah ya nuna a abu guda biyu ake shafa hannu da fuska banda nan ba a shafar ko ina taimama to kuma hannaye zuwa nan wuyan hannu ne ba zuwa gwiwar hannu ba hadisin da ya nuna zuwa gwiwar hannu hadisi ne da'ifi kaga lokacin da mutum ya ɗauki hannayensa guda biyu tafukan hannunsa ya ɗora a kan ƙasa ya ɗago su haka zai bushe hannayen nasa sannan sai ya ci gaba da murtsaka su haka da juna hannayen a haɗe yana diddirza tsakankanin yan yatsu an gane ko idan ya yi wannan ya ƙare ba sai ya sake bugun ƙasa na biyu ba sai kuma ya shafe fuskarsa gaba ɗaya tun daga mafarar kunnen dama zuwa karshen kunnen hagu tun daga nan mabubbugar gashi daga kan goshi zuwa haɓasa da ya shafe gaba ɗaya cikin ya ƙare taimama to kaga ba maganan a fara da dama sannan hagu amma tun da shi shafi iya ne kila suna da tsarin a fara da dama sannan hagu don haka ya kawo shi a nan gudun amma a nassan hadisi kan daga yadda annabi ya taimama kuma ya ce a yi ban duk ɗaya ne ko ka karkaɗe ko ka bushe duk ɗaya ne mun gama da wannan wa lubsu saubi na'am yayi yayi wa lubsu saubi tunda ake mustahabbanci kaga ba dole bai ce ka zo babu istihbabi idan mutum ya saba babu sahabi ai ba ce abin da ya bai ba da sanya tufafi lokacin za ka sanya tufafi riga ko wando sai ka fara sa hannun dama sannan na hagu sai ka fara sa kafar dama a wando sannan kafar hagu wannan ali da sanya takalmi yayin da zaka sanya takalmi sai ka fara sa kafar dama sannan ta hagu wal khuffi haka lokacin da mutum zai sa huffi ko abin da ya kama da huffi shine kamar me kamar safa sai mutum ya fara sa ta kafar dama sannan ya kai ta hagu wannan mustahabbi ne wasarawili da wando an gane ko wa dukhulul masjidi da shiga masallaci ka fara shiga da kafar dama sannan ta hagu wasiwaki da kuma aswaki wato ka yi da hannun dama ba da hannun hagu ba ko da wannan ma akwai ta cewa akai dan shekul islam ibn ya yace abinda zamu kalla dangane da aswaki gusar da datti ake yi to ko gusar da datti hagu ake sawa ba dama ba yake amma cin abinci da sanya tufafi kaga ba gusar da datti bane ba yin kwalliya ne haka alwala ko wanka kaga wannan tsarki ne yin tsarki ne to a wannan lokacin zaka gabatar da dama amma lokacin da zaka gusar da datti to zaka yi amfani da hagu dan ko kama ruwa ka tashi da hannun dama ake ko da hagu yace to haka in zaka tsaftace hakoranka kuma zaka rike aswakin ne da hannun hagu shi haka ibn tabiya ce haka ishe hadisi kai yace izalatul khabath ne izalatul khabas ne wal iktihali da sanya kwalli lokacin da mutum zai sanya kwalli zai fara da idon dama sannan na hagu wa taqlimil azfari da yanke farce sai mutum ya fara da yatsun hannun dama sannan na hagu sai mutum ya fara da yatsun kafar dama sannan na hagu wa qassi sharibi haka lokacin da mutum zai gajarta gashin bakinsa zai fara daga bangaren dama sannan bangaren hagu idan zai rage tsawon gashin bakinsa wa natfil ibti haka lokacin da mutum zai tsige gashin hamatarsa zai fara da hamatar dama sannan hagu wa halkar ra'asi lokacin da za a yi wa mutum aski sai an fara daga bangaren dama sannan hagu wani ce to kila wani zai ce to bai mamancin da shafar kai ce wancan ababin alwala ne a wannan lokacin tsarki ne kake ba datti kake gusarwa ba amma lokacin da kake rage gashin ka me kake gaba abin nan datti ne kake kawarwa dan idan gashin yayi yawa ya zo mai sannan kuma shi shafar kai ana iya yansa gaba daya amma aski za a iya yansa gaba daya ba za a iya yansa gaba almuhim waɗansu malaman haka suka ce waɗansu suka ce amma dai zai mu gani nassin hadisi manzo Allah an fara aske masa bangaren dama wannan sai mu ce mun cire shi daga umumi kenan wassalami min salati lokacin da mutum zai sallama a cikin sallah sai ya fara cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi zuwa dama sannan me assalamu alaikum wa rahmatullahi zuwa ga hagu wal akli haka lokacin da mutum zai ci abinci wa shurbi haka lokacin da abin zai sha abin sha mutum zai ci abinci ne da hannun dama zai sha abin sha shi ma da mai hannun dama ma'ana in zaka ɗauki ruwa ka sha to da hannun dama zaka rike ka sha in zaka ci abinci to da hannun dama zaka ci a gane ko wal musafahati mika hannu dan musafaha baka ba mutum hannun hagu sai dai ka bashi hannun dama wastilamil hajaril aswad haka lokacin da mutum zai sumbaci ko zai taba hajar aswad ga wanda bai samu damar sumbatarsa ba taba shi da zaka yi dan ka sumbaci hannunka to zaka taba shi ne da hannun dama ba da hannun hagu ba wal khuruj min fitowa daga ban daki mutum zai fito ne da kafar dama lokacin fitowa wal akhdhi wal ata'i lokacin da zai karba ko zai bayar zai karba ne ya bayar da hannun dama wa gairi zalika mimma huwa fi ma'anahu da wani wannan cikin abin da ya iya shiga cikin ma'anar wannan din wa yustahabbu taqdimul yasari fi dhidd zalik mustahabbi ne a gabatar da hagu a abin da yake kishiyoyin waɗannan ina fata an fahimta to kishiyoyin waɗannan game da wanda zai sanya riga an ce in zai fara ya fara da me hannun dama to in zai cire fa sai ya fara cire hagu wando ya fara sa kafar dama in zai cire fa wato sai ya cire kafar abin nan hagu takalmi in zai fara sa ya fara sa mai kafar dama amma in ya zo shirya fa ya fara shirya hagu ma'ana sai a gabatar da hagu a kishiyar waɗannan ababen da aka lissafa kal imtikhati yace yanzu misali kamar tace majina tace majina ba a san ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora akan hanci ka fyace sai dai hannun hagu ina fata an fahimta al imtikhat kenan walbusaki an al yasari haka idan mutum zai tofar da yawo a bakin sa ba a san ya kalli bangaren dama ya tofar da yawo sai dai me ya kalli bangaren hagu ya tofar da yawo ka duba musulunci daidai tofar da yawo ba kyale kai yadda kaka dawo sai afa an gane ko wa dukulil khala'i shiga ban daki in mutum zai fara shiga ban daki zai fara shiga ne da kafar hagu wal khuruj min al masjid fitowa daga masallaci in mutum zai fito zai fara fitowa ne da kafar hagu wajen shiga ko ya shiga da dama wa khal'il khuffi tire khuffi mutum zai fara cire kafar hagu wannan ali da takalmi galibi da an ce annal ana nufin takalmi wanda yake kafa waje amma zai dauki ma'anarsa kowane irin takalmi wasarawil cire wando wasaubi da tufafi wal istinja'i da yin tsarki mutum zai kama ruwa dan yayi bawli ko bayan gida da wannan da hagu zai yi wa fi'il mustaqdirati da dukan wani abu na kazanta ko datti wanda dai mutum zai iya kyankyamin sa to duk wannan hagu ake gabatarwa ba a gabatar da dama kamar daure gyambo ana sha'awa ne ko ana ganin kazantar sa kaga da hagu mutum zai gabatar sai fa abin da hagun ba za ta iya yi ba wa ashbahi zalika da makamancin haka to waɗannan duk ababan da yake so ne ya faɗa a cikin babu yanzu ne fa zai kawo musu dalilansu da zai kafa hujja a kansu tunda watan da'awa ce yi cewa kaza da kaza yanzu kuma sai hujjojin da za su tabbatar da wannan qala Allah ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya al-ayat qala ta'ala fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama ubangiji ta'ala ce fa amma man utiya amma duk wanda aka baiwa littafin sa ta daman shi fa Kulu za ka jina cewa ha ƙura'u kitabiya ku ungo ku karanta littafi na ku gani menene yake nufi da wannan aya yana nufin yin al'amurra masu kyawu da dama kamar kyakkyawan fata kake wa kanka dan a sa ka cikin waɗanda za a ba su kada a hannun dama tunda al'amurra ne masu kyau kake yi da dama ne mahallin shahid a cikin ayar sannan ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fa ashabul maimanati ma ashabul maimana sai waɗanda za a baiwa takarda a hannun dama yi mamakin waɗanda za a baiwa takarda a hannun dama matsayinsa da karamci da za su samu a ranar tashin kiyama wannan ma dai abinda muka faɗa a wancan ayar shi a nan wa sai waɗanda za a baiwa takardarsu a hannun hagu yi mamakin waɗanda za a baiwa takardarsu a hannun hagu kaskanci da takaici da za su samu kansu a cikin ranar tashin kyama abin nufi dukkan wanda yake wa kansa fata na gari cewa a bashi takarda a hannun dama to alamar hakan shine a ga yana gabatar da dama wajen ayyukan alkhairi wajen ci wajen sha wajen karba wajen bayarwa wajen sanya tufafi wajen kaza wajen kaza cikin ababen da ya kidaya a baya amma dukkan mutumin da yake gabatar da hagu cikin al'amura na alkhairi ya ci da hannun hagu ko ya ta da hannun hagu ko ya karba ya bayar da hannun hagu to fa wannan kamar yana wa kansa mummunan fata ne ne ya zama cikin waɗanda za a ba su takarda da hannun hagu a ranar tashin kiyama Allah tsare mu wato abinda imamu nawawi yake nufi kenan wa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sha'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi muttafaqun alaihi an karbo hadisi daga ummu na Aisha Allah su kare da a gare ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yu'jibuhu yan fi sha'nihi kullihi farawa da dama yana burge shi cikin dukkan sha'aninsa fi tuhurihi a cikin yin tsarkinsa wa tarajjulihi da taje gashin kansa sai ya fara da tsagen dama sannan na hagu wa tana'ulihi da sanya takalminsa sai ya fara da kafar dama sannan ta hagu muttafaqun alaihi wannan imamul bukhari da muslim suka ruwaito shi kaga wannan nassi ya zo dangane da tsarki dangane da taje kai dangane da sanya takalmi amma kuma fi sha'anihi kullihi kaga al'amura da dama za su shiga ciki wa anha qalat daga ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta tace kanat yadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adhan ummu na hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama na dama ya kasance li tuhurihi domin yin tsarkinsa yakan yi da hannun dama abinda take nufi da yin tsarki a nan tana nufin wajen alwala da wajen wanka cikin wuraren da muka buga misali muka yi bayanin cewa ana fara dama a cikinsu amma ba tana nufin kama ruwa ba dan kar wani ya fahimce shi a matsayin kama ruwa ba haka take nufi ba abin da za ka fahimta ka sai ta ce wa kanatil yusra amma hannun hagun ɗinsa ya kasance li khala'ihi wannan wajen wajen yin wajen bayan gida kenan wa ma kana min azan da dukkan abin da yake na kazanta ko datti gusar da datti to wannan yana yi da hannun hagu domin alkhala ana nufin bayan gida mutumin da ya shiga ban daki dan biyan bukatar ta bayan gida da hannun hagu zai tsarki ko yayi bawli da hannun hagu zai tsarki ko zai katse majina kaga wannan duk wani abu ne azan mai cutarwa ko zai tofar da yau kaga da hannun bangaren hagu zai tofar kenan zai fiyace majina da hannun hagu zai amfani kaga wa ma kana min azan da duk abin da ya kasance cutarwa ne ba abu ne mai kyau ba to wannan mutum zai yi da me da hannun hagu rawahu abu dawuda wa ghayruhu bi isnadin sahih imamu abu dawud da waninsa suka rawaito wannan hadisi ta hanyar sanadi sahihi wa an ummi atiyah radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lahunna fi ghasl ibnatihi zainab radiyallahu anha an karɓo hadisi daga umma atiyah Allah shi kare yadda a gare ta lalle annabi sallallahu alaihi wa ya ce da su ita da matan da suka jibinci wanke zainab ɗar yayin da ta mutu suka gabanci wanke ta manzon Allah ya ce da su fi ghasl ibnatihi Zainab wajen wanke yarsa zainab radiyallahu anha yace da su me ibda'ana bima yaminiha ku fara da damanta wa mawadi'il wudu'i minha da kuma wuraren alwalanta ma'ana idan kun tashi wa gawa wanka za ku fara wanke bangaren dama kafin mai kafin bangaren hagu kaga wannan shi ma ya zama kenan yana kara zama nassi wajen wannan gashi manzo Allah haka ya faɗa muttafaqun alai to ya ake yin wankan gawa kenan yadda ake wankan gawa akan ɗora mamacin ne akan wani abu mai tudu gado ko wani benci ko wani teburi ko dukan wani abu mai tudu ina fata mun fahimta lokacin da aka ɗora shi akan wani abu mai tudu farkon abin da za a fara yi masa shine tsarki don gusar da dattinsa wannan tsarki ba a son hannunka ya taɓa al'auran mamaci ko mun dangantaka da kai da haka ake son ka sa wani tsumma a hannunka ko ka sa wata safar hannu da ita za ka yi amfani wajen yi masa tsarki wajen wanke gabansa wajen wanke duburarsa baka jan hausa ne ta ido nace ce mun dangantakar ka kuma sai ka ce ko da matarsa ce ni abin da fa na ce mun dangantakar ka da Allah wannan ba ya zama umumi ba kullum ba san umumi da wata ba zai to bayan ka riga ka yi masa wannan sai ka zo ka yi masa alwala yadda ake alwala ka fara wanke hannun dama ko ka haɗa hannayensa guda biyun ka wanke ko ka fara wanke wannan sannan wannan tunda ba ne yake wankewa da kansa ba sai wajen kurkure baki wajen kurkure baki za ka sanya wani abu ko safa ko tsumma a cikin hannunka sai ka jika wannan safar ko tsumman da ruwa sai ka diddirza haƙoransa ka fitar da tun don ba ruwa za ka kwalaya a bakinsa ba dai idan ka kwalaya ruwa a bakinsa sistem din cikinsa da yake rike ruwa ya hana shi fita ta wata kofa sai lokacin fita ya yi bayan na'urori sun gama aikinsu yanzu tun da ya mutu wannan sistem din ya lalace da haka idan ka kwalara masa ruwa ya shiga ta baki ta makogaro kai tsaye zai fito sun dubura to a wannan lokacin yana akwai ragowar najasa sai ya wanko ta taho ita tunda tana ciki ba ta da hukunci amma in ta fito waje ka bada wani aiki ka fara wanka sai ka koma baya da haka ba za ka zura ba za ka zuba masa ruwa a baki ba tunda ba jini ne kurkure bakin ba sai dai ka jika wani tsumma kana goga wannan tsumma akan hakoransa dan kawar da datti kan hakora da kan harshe da kan dadashi wannan shine a makwafin kurkure baki ina ba ta an fahimta to kaga wajen shaka ruwa yanzu ba ba shine zai zuki ruwa da iska ba tunda baya da rai inda yana da rai zuƙar ruwan zai kuma ya fiyato shi to yanzu kuma kai ne dai zaka sake jika tsumma ka sa a kofar hanci ta dama da ta hagu don ka fito daga cikin da yake ciki a madadin shaƙa ruwa da tashewa kun fahimta ko to kaga wajen wanke sauran gabai duk wannan baka da matsala ka kammala masa alwala to kuma sai ka wanke kanshi za ka ɗebi ruwa cikin tafin hannu ka haɗe kanshi duk gaba ɗaya da wannan ruwa ko ina ya taɓa ka sake ɗiban wani ka zuba ka sake ɗiban na uku ka zuba to daga nan gurin kuma sai ka samu ko sabulu ko wato ainihin magarya tunda a da magarya ake amfani da ta a matsayin sabulu garin magarya din bayan an daka ta idan aka sa a cikin ruwa aka karkada haka za ga yayi kumfa masa sabulu to da shi suke amfani a matsayin sabulu a yanzu ya halatta kai amfani da sabulu ka sa a cikin ruwa ka kada ta yadda zai kumfa wannan kumfan zaka riga dauka kana wanke jikinsa da shi bayan ka gama wanke jikinsa da wannan kumfan ruwan da ke kwanta a kasa wanda shi ba mai kumfa bane sai ya zanto da shi zaka yi tauraya a yanzu idan baka yi haka ba ka rike sabulun a hannu ka gaggoga a jikinsa sannan ka ɗebo wannan ruwan kasa ka sake wankewa sau biyu ka sake ɗebo ruwan kasa ka sake wanke na uku ka sake ɗebo ruwan kasa duk ya halatta tunda manzo Allah ce ku wanke ta ko sau uku ko sau biyar ko sau bakwai in kun ga hakan ya dace ma'ana ana son da ya aime mara kaga za a wanke da sabulu za a sa ruwa a daure a sake sa sabulu a sake sa ruwa a daure ya so uku ko so biyar ko so bakwai idan an yi haka kike na riga an gama wankan gawa kike na sai magana a sa musu likafani kuma za a sa masa almisk turare sai kuma a sa masa likafani ina ba an fahimta to kaga wannan abin da kaga da yake bukatan karatu ba al'ada ake yin shi ba kuma baya da wahala amma kuma duk sai rikitar da mutane su dauka cewa ya ya kai wani matsayi na dan in dai mutum ya iya wankan janaba to wannan sufar ita ce wankan gawa bambancin nan yiwa wa mutum ake yi can ku shine ke yi da kansa sannan can akwai batun kurkure baki da takarwa wanda nan gurin kuma ba haka za a yi ba ga abin da za a makofin wannan kamar yadda muka bada misali ina ba ta an fahimta to wannan shine to kaga lokacin da wato ainihin zaka yi wa mutum alwala kaga zaka fara bangaren damar sannan hagu sannan kuma lokacin za a yi wankan za a kware ruwa a jikinsa kaga za ka fara da bangaren tsagin sa na dama sannan bangaren hagu idan ka wanke wannan damar sai ka wanke hagun ɗaya kenan ka sake wanke daman ka sake wanke hagun biyu kenan har zuwa uku mafi karanci kenan ko sau biyar ko sau bakwai uku ko biyar ko bakwai haka mutum zai yi haka manzo Allah nuna a cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallam. Hmm. Eh? eh hadisi ya nuna tsefe kanta haka manzo sallallahu ya nuna idan aka tsefe kanta to sai a yi mata surin gashi guda uku daya a dama daya a hagu daya kuma a tsakiyar kanta ko daga baya nan wajen kiyarta a kasa gashin kashi uku nan a cure a yi mata irin kalaba din nan da mata suke kawai kokulle shi za a yi da gashi dan uwansa ba za a binne ta ba ko a ce za a yi mata wanka da cikakken kitson da ta yi sai an warware shi wannan ita ce sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai fa in mara lafiya in gawa ta zanto kamar ta yi wani kwanaki ba a gano ta ba ta yadda jikinta ya fara canjawa wajen kunce kitsanta zai bayi zuwa ga alalata gawar a katanta na ta duk fata ta sassafle to wannan sai a haƙura saboda wannan larura kaga koda wajen sa sabulu a wanke wannan ai gawar da take lafiyayya kenan amma gawar da ya kasance kamar wani hadari aka yi na mota ina maganin sa sabulu don mutum jikinsa ya yi kata kata wani bangarorin su ma can aka dauko can aka dauko aka har hada shi wannan kawai sai dai a yayyafa ruwa a haka a madadin wanka tunda ba gaban da zaka wanke ko ya kasance mutum ya fada ruwa yayi kwanaki sannan aka gano shi kaga kana iya jin jikin sama yana iya sabulewa to wannan ma kaga sai dai a zuba ruwa din a haka ba tare da wani sa sabulu a dirzawa ba magana dirzawa ina mutum zai dirza ina mutum zai wanki gurgurdan yadda aka samu kai a cikin abin da za a yi Allahumma eh aba mu ligan da ko muka ba yanzu nan gurin wanka muka yi don shine magana dangantakar magana ta in mun zo kan likafani ko mai magana akan sa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna idan ɗaya ku zai fara sanya takalmi ya fara da dama wa idza naza'a falyada bi shimal amma idan zai kwabe to sai ya fara da hagu litakun al-yumna awwalahuma tun'alu kafar dama ta zanto ita ce farkon wadda za a fara sanya wa takalmi wa akhiruhuma tunza ita ce karshen wadda za a kwabe mata takalmi manzo Allah ya kai mutuka wajen bayani idan baka fahimci wannan jumla ta farko ba ka fahimci wannan ta biyu dan ya ce idan mutum zai sanya takalmi ya fara sa dama in zai cire ya fara cirewa da hagu sai ya ce dama ta zanto ita ake farawa da ita wajen sawa ita ce ta ƙarshe wajen mai wajen cirewa wa akhiruhu ma tunza muttafaqun alayhi an hafsa radiyallahu anha an karɓo daga hafsa Allah ta kare da gare ta hafsa binta umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa zalika tace kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi manzo Allah ya kasance yakan sanya dama wajen abincinsa wa sharabihi da abincinsa shansa wa siyabihi da tufafinsa zai fara ci da hannun dama zai fara sha da hannun dama zai fara sanya tufafi da bangaren dama wa yaj'alu yasarahu lima siwa zalik amma yakan sanya hagu a abin da ba wannan ba rawahu abu dawuda wa ghayruhu wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga abu hurairah Allah ya kare gare shi ce sallallahu alaihi wa wa sallama yace idza labistum idan kun yi nufin sanya tufafi wa idza tawadda'tum idan daban amma ma'anar da yace hadithun sahihun rawahu abu dawud wa tirmidhi bi isnadin sahih wa an anas radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama minan manzon Allah tsara aminci tabbata gare shi ya je mina fa'atal atal jamrata sai ya je wajen jifa faramaha sai ya jefi abin jifa din sun ma'ata manzilahu bi minan sannan ya koma gidansa da ke mina ko masaukinsa da ke mina wa nahara ya soke raƙumansa sun qala lil hallaqi sannan ya zo ya ce wa wanzami khudh fara wa ashara ila janibihi al ya fara da tsagin kansa na dama ce fara ta nan Ya ce da wanzami summa al in ka gama da shi sannan ka zo ta nan na hagu summa ja'ala yutihi an-nas sannan wannan gashi da aka aske gashin kansa da shi gashin kansa da aka aske sai ta baiwa mutane dan mutane suna tabarruki da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko mara lafiya a wancan lokacin ya kamu da rashin lafiya akan jika sumar manzon Allah a cikin ruwa a yayyafa masa da izinin ubangiji a ga ya tashi wannan albarka ce da Allah bai wa jikin manzon Allah kuma khususiyya ce tashi bayan annabi ya bar duniya abubakar ya zama halifan manzan Allah shi ne limami a idi shi ne limami a kamsu salawat shi ne limamin juma'a shi yake jagoranci a fita yaki amma daidai da rana ɗaya ba a taɓa ganin shi kuma ya ce a yi masa aski ya bayar da su masa mutane su raba ba ba a kiyasin wannan haka umar haka usman haka ali ba ɗaya daga cikin su da aka taɓa tara ruwan alwalasa a kasko ko a ƙwariya ko a wani mazubi aka raba mutane ko suka sha suka yi wanka a ce a sha a shafa sadaka kuma sai an yi niyya ba a taɓa yin wannan ba wani bai taɓa yin wannan ba cikin su haka yanzu duk wanda ya zo ce shi ma a yi wa wasan gashin kansa a yi wa wasan ruwan alwalarsa ya kurkure baki ya ba mutane su shanye billahi allazi la ilaha illa huwa sun zama kazamai kuma babu wata albarka da samu ta hatattun kazamai kenan kawai wani kurkure baki ba ka sha ka sani ma ko baya aswaki saboda haka wannan ganganci ne amma yanzu kaga da da'awar sai huna sai wani shehi ya zo sai ya rika tar a rika tarowa alwarasa ana ba mutane ya kurkure baki a ba mutane anan abin da yake so ya ce mana yana takara da manzon Allah mu ko mun san wane shi hasan da fusa da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani tarihi da kake da shi wanda sun taba yin haka in kai ka ce jikan manzon Allah ne dan kowane sheshi yana fakewa ya ce jikan manzon Allah ne to ai hasan da Husaini shine jika bisa ga kararan kararan nasi wanda ido ke gani duk wani wanda ba shi ba kuma jikan jikan jikan jikan jikan manzan Allah ne ma'ana sai an bi mata takala nawa amma Hassan da Hussein ƴaƴan Fatima ne Fatima kuma ƴar manzan Allah kaga jika kai tsaye kenan ba ɗaya daga cikin su da ba aske gashin kansa aka yi wa wasan sumarsa ko aka tara ruwan alwasa a fatanniya ko a wani kasko ko a wani abin nan aka raba mutane ko aka sha duk abin da shehine suke suna yaudarar mutane ne ba gaskiya bane ba Manzan Allah shine wanda mutu mutahaqqiqul barakati mai tabbatacciyar albarka ta bangaren ruwan alwalarsa ta bangaren ruwan tsarkinsa ta bangaren ruwan abin nan gashin kansa ta bangaren duk wani abin da ya taba ko ya zauna ko shimfiɗar da ya zauna ko rigar da ta taba jikinsa duk wannan tabbas zai cewa suna da albarka riga ta taba jikin manzan Allah kuma ta zo ta taba ka ai ba karamin riba bane ba wannan shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sha'awar wani tufafi wani bawan Allah da ya kawo masa ya yi sha'awar tufafin kwarai sahabbai sun fahimci haka manzo Allah ya sa ya fito da wannan tufafin a jikinsa don jama'a su gani kowa ya ga manzo Allah ya burge da wannan tufafin sai wani sahabi ya zo ya rako ce manzo Allah da Allah ka bani wannan riga manzo Allah ce kana zo ya ce eh, ina zo ce kenan ya koma gida ya kwabe ya tattaro da ya kawo ya bashi sai sahabbai suka ce amma kai wallahi wani baka da kirki yanzu manzo Allah ya sa abu yayi ado kowa ya gaishe da jin daɗi sai ka so kana cewa kawai manzo Allah cire maka yace wallahi ba wai dan roƙo bane ba fata na rigar da ta taba jikin manzon Allah ta taba eh, ta taba jikina ko ma ta zama likafani na mai rawato hadisin yace ita ko ta kasance likafanin sa bayan ya mutu da ita muke masa likafani to kaga wannan ana neman albarkar jikin manzon Allah ana neman albarkar ruwan alwala idan yayi alwala aka tara jama'a kamar sun kashe kansu wajen wawasan ruwan alwalar idan an yi masa aski sumar gashin kansa da aka aske kamar jama'a sa kashe kansu kowa na son ya dauki rabansa to wannan kususiyya ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, Abubakar ba a yi masa haka ba da Umar da Usmanu da Ali duk ba a yi masa haka ba Imam Malik ba a yi masa haka ba Shehu Usmanu ba ba a yi masa haka ba da haka ko dai ka ce kana bin annabi kai tsaye ko ka ce kana bin abubakar da umar da usman ko ka ce kai kana bin imam malik ko ka ce kana bin shehu abdul qadir ko ka ce kana bin shehu usman dan bojo dukkan waɗannan ba wanda aka yi wa wannan da haka idan ka yanzu ganganci kai ka yi shishigi ka wuce gona da iri cikin addini wannan hadisi na Anas dan Malik fa atal jamra ta yaje wurin jifa da ake kira aljamra kaga ba a cewa jifan shedan wannan jifan shedan fa baka gane shi a littafin addini mun ne muke faɗa da Hausa jifan shedan amma asali fa atal jamra ta jamarat sunan wuraren da ake jifa da wannan sai yake nuna a sai idan mutum ya kwana a Muzdalifa idan ya zo Mina da safe farkon abin da yake fara yi jifa ya jefi jamratul aqaba ta ƙarshe wadda daga ita sai makka sannan abu na biyu sai me sai yanka sannan abu na uku sai me sai aski tun je ya ce fa'atar jamrata faramaha ya zo ya jefi jamratul aqaba sun ma'ata manzilahu sannan ya koma masaukinsa na mina wa nahara ya soke raƙuminsa kaga sai yanka kenan abu na biyu sun maƙalar halaki kaga sai za ka zo wajen aski to amma manzo Allah yana cikin hadisi idan da ka zo mina aski aka fara yi ma kafin jifa ya halatta idan da kai jifa sai kuma kai aski kafin ka je kai yanka kuma duk ya halatta manzo Allah ce la haraj amma ka tafi da shi a wannan jeri shine mustahabi idan ka sami cikakken koyi da manzo Allah ka fara jifa sannan abu na biyu soke raƙumi ko yanka dabba sannan abu na uku kuma shine aski sannan abu na hudu ka je kai tawaful ifada wa fi riwayatin lamma lamma ramal jamrata a wata riwaya yayin da manzon Allah ya jefi a bar jifan nan ta jamratul aqaba wa nahara nusukahu ya yanka dabbarsa ko ya soke ta wa halaka ya kuma sa aka yi masa aski na walal halaka shiqqahu al-aymana wato da ya so da ya niyar ayi masa aski sai ya fara miƙawa wanzami tsagen kansa na dama fa halakahu ya aske summa da'a a talhat ansari sannan ya kirawo Abu Talha al-Ansari Allah shi kare da gare shi fa atahu iyahu ya tattara gashin ya bashi thumma nawalahu shiqqal aysar sannan manzo Allah ya mika wanzami tsagen kansa na hagu fa qala sai ta ihlik aske fa halakahu ya aske fa atahu Abu Talha sannan ya baiwa Abu Talha ce kwashe sauran ka hada fa qala sai ce iqsimhu bainan nas rabawa mutane gashin su yi tabarruki dan manzo Allah mai tabbatacciyar albarka ne amma kowane shehi ne yanzu kuma kyautata zato ne kila yana da albarka kila bai da ita ba wani tabbata to muna da nasi ne kila ne kila wakala kila yana da albarka kila bai da ita sannan kuma dai nasi bai nuna an yi koyi da annabi cikin wannan ba dan da an riga koyi da waɗancan da muka lissafa sun riga kowa yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu takaita haka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana assalamu alaikum warahmatullahi shin gaskiya ne mace za ta iya wa mijinta wanka idan ya rasu ko shi ya yi mata wanka eh gaskiya ne hadisin da ake hujja da shi shine ummuna aisha take cewa inda za a dawo mana gaba ta koma baya da ba wanda zai wa annabi wanka sai matansa ma'ana mun yi sakaci mun bari waɗansu suka yi masa wanka a madina mu masa da kansu da haka dai ma'aurata waɗanda suke tare da juna lokacin da ɗaya ya rasu to ɗayan zai wa ɗan uwansa wanka kana tare da mace sai ta rasu yayin da suke karkashin igiyar aurenka to za ka yi mata wanka ko kai ka rasu to ita kuma za ta yi maka wanka amma matar da ka taɓa aure a da sai ka sake ta kuma ta je ta fita daga idda ko ta yi aure ko bata yi aure yanzu ta zama wata mace ajanabiya da haka kaga ba za ta yi maka wanka ba ko da akwai aure a tsakaninku a da amma yanzu ai babu auren maganan halacci fa ake abin da ya tambaye ni kenan halacci me hukuncin yin wankan gawa da kanwa duk abin da ake amfani da shi don kusa da datti ya halatta tsawon kanwa ce sawa'un magariya ce ko wani abin na daban ko sabulu kamar yadda muka faɗa don abin da zai zama zai kawar da datti idan aka yi amfani da shi wajen wankan gawa ya halatta me gaskiyar cewa annabi sallallahu yana yin azumi ranar litinin ne domin ita ce ranar da aka haife shi kuma ya taɓa yin yanka domin tunawa da ranar haihuwarsa kuma an ce hadisi ne wato inda ku kuke bani mamaki a halin sunna kullum kuna zuwa wajen karatu amma wai kuma kowane irin abu ya faru sai ka nemi malamin kai bada ansa ma'ana duk karatun da ake shekara goma sai ya kasance mutum baya iya bada ansa yanzu wannan maganar azumin litinin da alhamis dan Allah so nawa ko a littafi ko a fatawa aka karanta shi ko a nan ko a beard road ko a bayero ko a gadon kai so nawa aka karanta shi to sai kuma wani zo faɗa maka wata ƙarya kuma sai ka yi da wallahi abin yana daure mun kai kwarai da gaske wallahi kuna wahalar da mu sosai da sosai ma'ana dan kankanin abu kuma sai ka sake komawa kuma yanzu in na faɗa wani abu kuma tsautsayi ya sa ana maulidi a kusa da gidanka an sa lasfika ta kalli gidanka aka faɗa wani abu kuma baka iya ba da ansa kuma sai ka tare da gobe kuma ka ce kuma sun ce kaza wannan yana wahalarwa yana wahalarwa sosai da sosai game da masu rubutu da hannun hagu shi wani akwai laifi a kai idan mutum ubangiji ala ya halicce shi zanto ba hago ne baya iya rubutu da dama ko da zai yi sai da hagu to wannan babu laifi don yayi da hagu amma da zai daure ya koya da damar zai iya dan dukkan mu din ta fuskar halitta haka Allah ke yin mutum ko ya zama ba dame ko ya zanto ba hagu to amma za ka ga masu waɗansu sana'o'i na yau da gobe sukan matsantawa kansu ta hanyar horo da training har ya zanto suna iya sarrafa kowane hannu ko na dama ɗin ko na hagu a sakamakon yau da gobe to tun da haka ne don ba za ka koyi daman ba dan ka dace da abin da maza Allah yake son ka kuma ka duba ko da 'yan kwallo ƙwarewarsu ta kai ta kowace kafa ma mutum zai iya yin kwallon da ita ko ta dama ko ta hagu tare cewa dole dai dame ne a asalinsa ko ba hago to amma me yasa yake iya buga kwallo da kowace kafa horo tilastawa kai da koyo to da haka wanda baya iya rubutu sai da hagu shi ma iya tilastawa kansa yau da gobe yau da gobe zai iya da me da dama a karan fara ka rubutun ba zai kyau ba zai cabe to amma dan ka sai ta exercise kace sai ka cika shi kana ta yi insha Allah inda ka sai exercise guda biyu ko uku to kafin su kare ka iya da dama ko musamman ka sa niyyar ka cewa kana yi ne dan ka dace da falalar yi da dama din da manzon Allah ya bayyana da haka bai kamata mutum ce ni haka Allah yi ni kuma haka zan tafi ba in dai zai iya yi in mutum ya kasa ya koya dan wani baya da bayar koyo to kuma wannan babu yadda ka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wannan ba na iya karanta takardar ba ban gane rubutun ba wanda ya rubuto da fensir kada rubutu abin nan wasiƙa biyu ce a abin da tambaya biyu ce amma duk ban gane ba kowace na'am mm. ba wani nasi da ce sai an dafa ruwan zafi idan lokacin sanyi ne aka ce za a dan dumama ruwan babu laifi saboda masu wankan kasu wahala amma shi mamaci kan yana da shi ori yana da feelings da zai gane cewa wannan ruwan sanyi ne ko ruwan zafi ne amma su wanda za su yi idan lokacin sanyi na hunturu ne malamai suka ce babu laifi a dumama ruwan ba wai a tafasa shi tafasa ba a dumama yadda ba zai musu wahalar tabawa ba wajen yi masa wanka amma wace aka yi dole bane ba wa alaikum salam mm. mm. eh mutumin da hannunsa na dama baya iya amfani ya shanye lokacin da kai za ka yi musafaha da shi kai ne za ka ɗauki nauyin kama hannun daman da kai kana iya kama shi ne ba zai iya kama ka ba da kai kana da dama kuma za ka iya amfani da ita sai ka kama hannun nashi na daman a madadin musafaha tun da abin da ake nufi da shi ne haɗa dama da dama an samu damar an jirke hannu shikenan ba a samu dama ba saboda uzuri da shari'a za ta iya karba kamar da wannan kaga ai baya da wani laifi amma ba za mu ce kuma shikenan sai a komar da musafahar ta koma da hannun hagu tun da kai kana da damar sai dai in ya zanto wani hannunsa na dama ya shanye wani ma hannunsa na dama ya shanye to kaga ɗaya ya kama hannun ɗaya duk ba za ta iya yiwuwa ba sai suka yi da hagu to sai dai wannan kuma sai mu ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha amma ko da wannan idan ɗaya ya taho suka hada hannun haka ai ba sai sun rike ba lallai ai amfani da dama ta abin da sa suka saba rashin sani shikenan sai a bar su akan haka idan mutum ya saba da sako sai a kyale shi ko ya saba da bid'a sai a kyale shi kan bid'a a ba a kyale mutum akan abin da ya saba sai a kokarin shirye da shi zuwa ga abin da yake shine mafi alheri wannan bai kamata ba kasancewar mutum yana cikin cin abinci ko ana yanke masa farce sai abokinsa ya zo to a lokacin musafahar ta faɗi da kai ita musafahar mustahabi ce gaba ɗaya hukuncinta sallama ita ce wajibi idan na zo na same ka dole in ce assalamu alaikum bisa ga zance mafi inganci kuma kai ma dole ka ce wa alaikum assalam amma mu haɗa hannu da hannu kuma wanda mustahabi ne to mustahabin nan an samu uzuri na ana yanke man farce ko ina cikin cin abinci kuma ina son dole sai na yi aiki da shi to ko da in cewa mai yanke hannun saki mai yanke farcen saki mu gaisa tukuna ya saki mu gaisa kuma a koma a ci gaba duka wannan zai buƙaci ka rabin minti to akan haka a madadin kai wannan sai ka mika hannun hagu ai ka saba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kana cikin cin abinci sai kai hakuri har sai an gama in an gama sai ai musafar tunda ko mutum sallama ya zo ya maka wadda an sa sallama wajibi ce sai aka yi dace daidai lokacin da ya maka sallama kai kuma da abinci a bakinka ai ba wajibi bane ka ansa sai ka kyale har sai ka gama taunawa ka haɗe wannan abincin sannan sai ka ce wa alaikum salam amma ba za a ce daga yin sallamar kuma dole ka ansa ba don wannan zai bayu zuwa ga ka kware ko ma ka shaki ya zama ya mutum wata matsala ta daban ka'idar shari'a shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj mu sanya muku kunci a cikin addini ba da haka sai mutum yayi abin da shine zai yi babin ta zai zo nan gaba da hamma da atishawa da komai duk babin su zai zo nan gaba wai me yasa kuke haka ne kai ne fa na ce maka kususiya ne na annabi a ce za a nemi tabarriki na abincin da ya ce rage ko ruwan da ya taba ko ruwan da ya alwala ko wannan na ce ku sosai na ba a abubakar da umar sai ka ce kuma yaro karami ya rage a zuwa sha kuma shi kuma fa mai hukuncin sa me amfanin duk maganar da na ɗazu kaga na'am ban ji ba wajen kwanciya mutum zai kwanta da tsagen jikinsa na dama haka manzan Allah sallallahu alaihi ya nuna idan barci ya dauke ka ka zuya akan hagu babu laifi idan bayan ka kwanta da tsagen jikinka na dama sai ka ji hannunka ya gaji kuma ya kage kana buƙatar juyawa hagu babu laifi amma a karan farin da zaka fara kwanciyar lalle ka kwanta a tsagen jikin ka na dama ko da minti biyar minti goma kai daga baya ka juya hagu lokacin baka yi laifi ba sawa'un kana farke ko kuma kana bacci da mutumin da yake cikin bacci kaga baya da hukunci rufe alkalamu an salat ina fata an fahimta to sai mu takaita kan haka sai darasi na gaba idan Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika wallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tun kafin annabi Musa ya dawo yace da su ya kaumi ya ku mutane na inna ma futintum bihi hakika an jarrabe ku bihi da wannan dan mulki in ba dan jarraba ta ubangiji ba ta yaya za a yi dan mulkin da a gaban ku aka kera shi da kayan adam da kuka da kansu amma a ce muku Allah ne abin bauta kuma ku bi wa inna rabbakum rahman ku sani ubangijinku shine wanda yake da sifa ta rahama dan mulki ko baya da sifa ta rahama da haka fattabi'uni ku bi ni wa ati'u amri ku bi umarnina a nan gurin fakhruddin razi ke cewa annabi haruna alaihi salam ya rattaba ya jeranta maganganu guda hudu kowace tana da sako da suke isarwa magana ta farko zargin aikinsu da ya ce da su ya kawo inna ma fitintum bihi jarrabar ku aka da shi in ba dan an jarrabe ku da wannan ba ai bai tantanta a ce ku bauta dan marki ba nan zargi yake dangane da ibadarsa ta bautar dan marki magana ta biyu fuskantar da su zuwa ga mahaliccinsa ta hanyar suna da sifarsa wa inna rabbakumur rahman lalle ar suna ne cikin sunayen Allah sannan kuma yana kunshe da sifa ita ce sifa ta rahama wadda ta yalwaci komai wasi'at rahmati kulli shay fa sa'aktubu halil ladzina yattaquna wa yutuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun rahama da ta yalwaci halittun da ke sama da halittun da ke kasa gaba daya wannan dan marikin ko baya da siffa ta rahama ina fata an fahimta kuma ba ma wanda ya mayar da shi ya zama ilahu in ba ku da kuke nan ba wani wanda yake wani wuri ma bai san da shi ba amma Allah kuwa shine ilahu a sama shine ilahu a kasa kaga tunatar da su mahalicci subhanahu wa ta'ala ta hanyar sunayensa da kuma sifofinsa domin ar-rahman ya kunshi suna ya kunshi sufanan take sannan kuma sai tabbatar musu da annabta fattabi'uni ku bi ni ba wanda yake cancantar ya ce ku bi ni sai annabi ko mai cin gadon annabi annabi zai ce ku bi ni kai tsaye dan ni aka tilasta muku cewa ku bi ni din mai cin gadon annabi zai ce ku bi ni in kai ku zuwa ga turbar annabi ba zuwa ga hanyar sa shi da ya kirkiro wa mutane ba sannan kuma sai ja su zuwa ga tsari na shari'a shine a taa wa ati'u amri ya jeranta abu wannan ake fara gabatarwa sannan wannan sannan wannan duk da irin wannan salon magana da bi da nau'an zance da bi cikin jimloli gajeru guda hudu wadda kowace ke dauke da saƙo na musamman amma ba su ji ba kalu sai suka ce lan barha alai akibina ba za mu rabu da shi ba muna bautata masa shi wannan dan maraki hatta yarjiya ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo ya sabi mu akan haka haka suka ce da shi qala annabi Musa ya dawo kenan ya harunu yace ya kai harun in ji annabi Musa ma mana aka izra aitahum dallu me ya hana lokacin da kaga sun bata Allah tattabi'ani kaje ka bi ni la din da ke cikin nan la ce da malamin suka ce sila ko za'ida ma'ana ba ta cikin asalin jumla ana kawo ta don karfafa zance ina jin mun sha faɗin wannan magana wato kamar ƙara ta aka yi don ta karfafa zance amma asalin zance ya harunu mama na aka izra aitahum dallu an tattabi'ani me ya hana ka lokacin da ga sun bata ka bini maka je ka faɗa mun don in ta tun kafin abin yi nisa Don mai kai jinkiri ka tsaya kai baka hana su da ƙarfi ba kai ko baka bini ka je ka faɗa mun ba wato zargin da annan Musa kenan kewa dan uwansa Harun wato mun ce wannan ladin daɗi ce dan tazo cikin alkur'ani da irin wannan matsayi Allah madaukakin sarki yace wa aqsamu billahi jahada imanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun asalin zance annaha idza ja'at yu'minun Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum asalin sa fa wa rabbika amma sai aka ce fala aka yi dadin la tawkidan lil ma'ana wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima haka ubangiji ta'ala ce ya iblisu ma mana aka Allah tasjuda iz amartuka ya kai iblis me ya hana ka yi sujada lokacin da na umarce ka yani ma mana aka an tasjuda kenan amma sai aka ce Allah tasjuda iz amartuka cikin suratul a'ra amma cikin suratul sad ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alin fadin su cewa ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya nuna faɗinsa cewa ya iblis ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk la din ƙari ce domin a can gurin ba a kawo ta ba da ko tabbatacciya ce cikin zance da yadda aka kawo ta a can sai a kawo ta a can gurin haka la uqsimu bi yawmil qiyamah haka la uqsimu bi hadal balad haka fala uqsimu bima tumsirun wa ma la tubsirun haka fala uqsimu bi mawaqi'in nujum dukkan la anan gurin za'ida ce ko kace mutasila ji abiha tawkidan lil ma'ana an gane ku wani ke cewa tazakkartu laila fa ataradni sababatun waka da samimul qalbi la yataqatta'u Wai ya tuna laila nan take sai bege ya malalo masa cikin zuciya waka da samimul qalbi la yataqatta'u saura ƙiris zaren zuciya da ya yanke sai kawo la tauki da lilmaana amma asalin ce waka da samimul ya yataqatta'u amma sai ce wa kada samimul qalbi la yataqatta'u ala kulli hal ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani ai an tattabi'ani afa asaita amri ka saba umarni na kenan baka bi ni ba abinda annabi Musa ke ne ce kala sai annabi Haruna ce yabna umma ya dan mahaifiyata malamai suka ce dangin uwa da dangin uba wa ya fito sai da jin kai ai uwa ɗaya uba ɗaya suke tsakanin annabi Musa da annabi Harun amma sai tunatar da shi dangantakar uwa saboda akwai tausayi a cikin ta saboda dangantakar uba sai sai ya buna umma ya dan mahaifiyata ya wanda muka sha nono ɗaya ya wanda muka fito ciki ɗaya la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si karka danki gemu na ko kaina kana jijjigawa inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il tsoro na ji ce da ni na raba kan banu isra'ilawa wa lam tarqub qawli ce da ni ban tsare maganar ka ba cewa ukhlufni fi qawmi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin na tabbatar in nace ku bari waɗansu za su bi ni waɗansu kuma su ki na to idan muka haɗu ni da wanda suka bi ni lalle za mu yi rikici da waɗanda suka ki bi na sai ya zanto na zama sanadiyar rabuwan kansu sai na yi shiru duk da na ƙi abin a zuci na faɗa da baka amma ban yi abin da kake tsammanin zan yi ba na in je in bi ka saboda jin tsoron karka sai na raba kan banu isra'ilawa shi ne hanzarin annabi harun alaihi salam saboda annabi musa alaihi salam ya kama shi ya jijjiga shi akhadha bi ra'sihi bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi wato ya kama kansa yana jan shi can gurin an ce ya kama kansa a nan gurin kuma sai ce yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ka daina kama kaina tare da gemu na kana jana da karfi wato don nuna zargi kan abin da nayi abin da yasa nayi kaza saboda kaza saboda kaza to a nan gurin malamai suke kafa hujja da cewa ashe gemu sunnar annabawa ne gaba daya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba dan gashi annabi Haruna yana da me gemu la ta'khudhu bi lihiyati wala bi kuma kan tunda yana da shi lalle wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsayar kenan tunda annabi Lut yana cikin annabawan da aka lissafo cikin watilka hujjatuna ha Ibrahim ala qaumi annabi ibrahim narfa darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub annabi ishaq da kuma yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين هدى الله أتنكر فهو وداه مبتدئ أولئك الذين هدى الله أن بان دعك لصافو بك أبايا fa bi hudahu muqtadi da tiliyar su zaka yi riko aka ce dawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin siriyar annabi annabi Harun ya tsare me ya tsaye da gemu cikin aka lissafa a nan gurin sannan lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kenan zai zai zai zai tsaye da gemu tunda Allah ce ulaka alladhina hadallahu fa bi hudahu muqtadi shi yasa aka tambaya Abdullahi dan Abbas shin za ka yi sujada a cikin surutu, dawud wajen wazan na dawud annama fara rabba huwa wa raki an wa fagafar na lahu Zalif wa inna lahu na la zulfa wa husna ma'ab ce zan yi ce kana da tabbas ɗin manzan Allah ya ce ko da banga ya yi ba yi? ce saboda me ce annabu dawud ya yi annabu dawud kuma yana cikin mutanen da aka lissafo a can cikin surutar al'ami aka ce da manzan Allah ya riko da shirye su tunda annabi ya yayi lalle manzo Allah yayi ko na gani ko ban gani ba da haka ni ma zan yi tunda Allah ba da labarin annabi Harun ya tsayar da gemu ko da babu hadisi ko ɗaya da ya zo kan gemu lalle manzon Allah ya me saboda haka duk masoyin maza Allah sai me <laughs> to kuma ka gana da harun cikakke ne dan in dan karami ne za a iya kamu har a jashi <laughs> ba zai kamu ba yanzu cikakke ne ke afa asaita amri qala ibn ummu la ta'khudh bi liyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il wa lam tarqub qawli wato annabi Musa yana zarginsa shi kuma yana ba da hanzarinsa baya son a ce ya zama shine sanadiyar rabuwar kan mutane kuma wani abu shine lokacin da annabi Musa alaihi ya zo ya sa mutanensa cikin wannan hali kafin ya zo Allah ya shi labari ya ce inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum sabil mun jarrabu mutanenka bayanka ka ta hudun nan wajen gane da mu samiri ya halakar da su ba ya san su halaka ba amma tare da haka lokacin da ya koma ya je gansu da idonsa gashi lalle sun halaka din me ya faru alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay alluna din da aka rubuta ayoyin attaura a ciki sai ya jefar da su saboda fushi ya kama dan uwansa yana jin shi dan me yasa kai kaza dan me yasa kai kaza shine manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce daga Abdullah dan Abbas wanda hakimin ne saburi ya ruwaito yace lalle wanda aka ba shi labari da wanda ya gani da idan ba sa daidai yace annabi Musa Allah ba shi labari inna karfata na kawo muka min ba ba'dika wa dallahum as-samiri a lokacin da tafa at-taura da hannun shi bai jefar ba amma da yazo da idansa ya gani bai san lokacin da ya jefar ba a ce laisal khabaru kal muayana wato gani ya kori me ya kori jike dan da ya gani sai ya jefar walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladina hum rabbihim to nan kafin mu yi nisa akwai wata magana da Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa dangane da abin da ya shafi waɗannan ayoyi yace wa hadha kulluhu aslun fil amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan dukkanin sa abin da yake nunawa kafa hujja da wannan kissa ta abin da ya gudana tsakanin annabi Musa da dan uwansa Harun dangane da umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna ma'ana dan me baka hana su ba dan me baka bi ni ba dan me baka yi kaza kaza ba afa asaita amri wa anna al muqima bainahum la siyama idza kana radiyan hukmuhu ka hukmi wanda ya tsaya tare da masu aikata barna musamman in ya da barnar hukuncin sa kamar shi ma ya aikata ne malai wa qad madha hadha al ma'ana fi ali imran wan nisa wal ma'ida wal an'am wal a'raf wal anfal wannan ma'ana kamar yadda ta zo nan cikin suratu taha makamanciyar ta wajen umarni da kyakkyawa ko hani daga mummuna ta gabata cikin suratu ali imran da suratul nisa da al-ma'ida da al-an'am da al-araf da kuma al-anfal sai yace wasu ila al-imam abubakar turtushi an tambaye al-imam abubakar at Allah ya ji kansa ma yaqulu sayyiduna al-faqih fi mazhabi sufiyya mai shugabanmu babban malamin fiqh zai faɗa dangane da mazhabin sufaye wa ulima harasa Allah muddatahu an riga an sanar da shi cewa annahu a jama'atun min rijal waɗansu mazaje sun taru fa yukthiruna min zikrillah ta'ala a taro a cikin jama'a suna ambatan Allah wa zikr Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da ambatan Annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma innahum yuqiyuna bil qadibi ala shay'in min al adib sannan kuma da waɗansu 'yan sanduna a hannunsu suna buga fata wato kamar wata ganga da suka yi ta fata da suka ɗanka ta fata suna ambatan Allah suna ambatan manzan Allah wa yaqumu ba'dhum yarqusu wani sashen su su tashi suna rawa wa wajadu har ma yana rangaji hatta yaqa magshiyan alai har kaga mutum ya faɗi wanwas har ya suma wa yuhdiruna shay'an yakuluna a irin wannan wuri sukan kawo wani abu na ci ko na sha hal huduru ma'ahum ja'iz shin ya halatta mutum ya je irin wannan tarukan aftuna ma ajurina ku ba mu fatawa Allah ba ku lada wa hadha alqawl na yadhkurunahu maganan da suke fada din wanda suke hadawa da kida lokacin da suke kida suna cewa ya shaykhu kuffa an dhunub qabla at-tafarruq wa zalal wa amal li nafsika salihan ma dama yanfa'uka al-amal ma dama yanfa'uka al-amal amma shababu faqad mada wa mashibu ra'sika qad nazala wa fi misli hadha wa nahwihi a cikin irin wannan abu da aka hikaito da mai kama ma da shi wanda ba shi din ba to ga jawabinsa ya yace mazhabu sufiya kaga mazhabun sufaye irin masu kiɗan nan da wasa da rangaji da ambatan Allah da ambatan manzon Allah batalatun wa jahalatun wa dalala batalatun zaman kashe wando ne wa jahalatun jahilci ne wa dalala bata ne wa mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba komai ne musulunci ba face littafin Allah da hadisan manzon Allah wa amma raqsu amma kaga rawa wa tawajudu da rangaji fa awwalu man ahdathahu ashabus samiri farkon wanda ya fara kawo shi a duniya mutanen samiri lamma takaza lahum ijlan jasadan lahu quwar lokacin da ya rikar musu dan mariki da yake da sauti ake ji qamu yarqusuna hawalaihi sun kasance suna rawa a gefen wannan dan marikin waye tawajaduna suna rangaji fa huwa dinul kuffari wa ubadul ijli da haka addini na kafirai masu bautar dan mariki wa ammal qadib amma sanda da za a rinka buga ganga da ita da sunan addini fa awwalu man ittakhadhahu zanadika farkon wanda suka fara kirkiro shi cikin addini zindikai liyusgilu bihi almuslimina an kitabillah domin su shagaltar da musulmai su hana su koyon littafin Allah su hana su koyan hadisan manzon Allah wa inna ma kana yajlisu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abinda aka sani manzon Allah yakan zauna ma ashabihi tare da sahabbansa ka annama ala ru'usihim at-tayr min al kai ka ce tsuntsaye ne akan su suke jin tsoron kasa tashi dan nutsuwa haka sahabbai suke zama ina ran gaji ina rawa a wajen sahabbai fa yanbaghi lis-sultani da haka ya dace ga sarki wa nuwabihi da mataimakansa an yamna'ahum min al-huduri fil masajidi ya hana irin waɗannan mutanen zuwa masallaci wa da sauran wuraren taron jama'a wala yahillu li ahadin yu'minu billahi an yahdura ma'ahum duk wanda ya iman da Allah da ranar karshe bai halatta ba ya je wurin waɗannan tarurruka wala yu'inuhum ala batilhim kar kuma ya taimake su akan batar su yace haza mazhabu malikin wa abi hanifata wa shafi'i wa ahmad bin hanbal wa ghairihim min shafi'i shine mazhabin Ahmad bin Hanbal shine mazhabin Abu Hanifa da sauran dukkan limaman musulmi ga littafin Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an na Qurtubi gidan kowa da akwai wannan shine tsari na sunna ka faɗi abu sai ka faɗi mazarin da ka ciro Imamul Qurtubi Abu Abdullahi kenan fa gashi dai cikin littafinsa Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an yana cikin malamin karni na biyar zuwa karni na shida ma'ana ya bar duniya sama da shekaru 900 da suka wuce baya inda a yau wani ya faɗi wannan sai a ce kaza kaga yanzu a nan gulon gobe sai wani jiki Ja'far ya ci mutunci wannan shine rashin adalcin mu kuwa ba mu muka kashe zoman ba ratayo shi muka yi shine laifin Allah rufa mana asiri to irin waɗannan maganganu na Imam Al-Qurtubi suna nan da yawa kaga dai karkashin waɗannan ayoyin da yake da muke fassarawa ya kawo wannan dan haka na fito da littafin na karanta dan karan faɗa da baki a ce na wa kurtubi kariya gashi na cikin littafin sa ku je ku duba ma'ana dukkan wanda zai shagalta da kiɗa da rawa gwargwadon yadda ya bata lokaci wajen kiɗa da rawa gwargwadon yadda ya jahilci Qur'ani da hadisan manzon Allah